السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام نعم فصل الكتاب نعم فصل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم في المرحله الثالثه أجتم مرحلة نأكو وفي مرحلة الثالثة أجتم مرحلة شنأكو na isbatu sifatin jami'in lillahi eh ana maganar marhala na Abul Hasan al-Ash'ari hmm. wato marhalar shi na farko mutazilanci marhala na biyu aqida tsakanin mutazilanci da kuma ahalin sunna yana tsakiya shi ba ba ba mutazila cikakke ba ba ahalin sunna ba shine wannan marhala wanda ake kira ana ta ash'ariyya wanda ake tabbatar da siffofi guda bakwai an gane ku na Allah Allah wasu ala sauran kuma a yi musu tawili to yanzu a cikin marhalarsa na uku shi ne tabbatar da siffofi ga baki ɗayan su gaba ɗaya lillahi min gari ba tare da kayyafawa ba a ce yaya siffofin suke la tashbih ko kuma tashbihi la ta'til eh, ko kuma korewa ko kuma ainihin karkatar da nasi ko musanyawa ko tamfil a cikin wannan marhala kasaba kitabal ibana an usul diyanat ya rubuta littafin sa wanda ya shahara din nan mai suna ibana an usul diyanat allazi habara fihi habara fihi an tafsilihi mazhab salaf wanda yayi bayani a cikin sa ya fifita mazhaba na salaf fi manhajihim wato mazhaba na salaf a wajen manhajinsu alladhi kana hamilu liwa'ihi fi dhalika al-hin al-imam Ahmad wanda ya kasance mai daga tutan wannan manhaji na salaf wato a wannan lokacin shi ne imam Ahmad bin Hanbal shi ya daga tutan ya da mazhaba na salaf da kuma yakan mazhaba na khalaf na'am yace wa zafara Abu al-Hasan rahimahullahu bi hada mazhab na'am Abu hasan ya samu nasara zafira Abu al-Hasan Abu al-Hasan ya samu nasara da wannan mazhaban a salafi an gane mazhaba na salafiya lamma dakhala al-baghdad a lokacin da ya shiga baghdad anan ne yazo ya fa'idantu da wannan mazhaba ya janye daga wancan mazhaba mai fara kyau wa alana intisabahu ila imam ahmad sai ya bayyana da danganta kanshi zuwa ga imam ahmad bin hanbal rahimahullah wa hakaza al-hanbaliyyah baghdad kuma yayi riko daga yan hanbaliya ya karbi ilimi na aqida a wajen hambaliya na bagadada wa aka ga umuran ukura ya karɓi wasu al'amura daban na fa'ida wannan ƙarshen al'amarin shi wato akan mazhaba ingantacce na tabbatar da dukkan zikobi na Allah ga baki ɗaya tabbatar ba kamar yadda 'yan ash'ariya suke tabbatar da wasu zikobi wasu kuma su yi musu tawili ba ba tare da takyifi ba an gane mutum a ce Allah ya daidaita sai ka ce ya yayi daidaita Allah yana magana ka ce ya yake magana Allah yana da fuska irin nashi ka ce ya fuska yake to babu takyifi babu tamsili mutum ya musalta siffan Allah da siffan halitta ko kuma ainihin taharifi karkatar da nassi din ko tawili mutum ya ba nassin wata ma'ana daban to su ba sa yin haka kama kaddamna kamar yadda muka gabatar la yastabir ala zalika bal khalata maktabatan kabira a bai taƙaito akan haka ba a'a ya bar wata maktaba mai girma fi difa'i an sunna game da kariya ga sunna ya bar martaba maktaba mai girma game da kariya ga sunna wa shara akidatu alakidatu eh, tuqaddaru tuqaddaru bi 68 mu'allafa wato yayi sharhin aqida wanda ana kaddara wannan aƙida da wallafa-wallafa wajen 68 ya wallafa littafai littafai har sun kai 68 na'am um, wakila sharaka da lasatan watakila mu'allafan hmm. an ce ya bar wallafa wallafe 93 ina al'ibana su ala usuli diyana daga ciki akwai al'ibana ala usuli diyana wa makalatul islamiyyin wallanku wa ghayr zalika ya bar littafin lam'i da wani wannan duka tofiya ya rasu shekara na hijiran annabi na na ɗari uku da ashirin da hudu hijiriya wanda ya yi daidai da nawa ɗari tara da arba'in da ɗaya miladiya an binne shi a can bagdada wa nudiya sannan a an yi kira an yi yekuwa a wajen jala'isa lokacin da ya rasu an yi yekuwa aka ce al ma mata nasiru sunna yau ne mai kariya mai taimako ga sunna ya rasu ba da wafati abil hasan al-ash'ari bayan rasuwan abil hasan al-ash'ari wa la yadi a'immatul mazhab kuma akan hannun malamai ma'an wato jagorori na mazhaba mawadi kuma masu tsara usul din shi da rukunansa haka ashari mazhaban ash'ari ya riki aksar min dawr wato fiye da ainihin mataki daya sai ijtihadin su yawa sai ijtihadin su ya yawaita a ciki oh. malaman maimakon su tsaya kan irin manhaji na abul hassan ainihin wato wanda ya tsaye akan manhaji na Salam, bai kuma tsaye akan wannan sai suka koma suka yawaita ishtihadi akan akidar ash'ariya da manhajojin su a cikin asalin mazhaban da kuma akidunsa وما ذلك إلا لأن المذهب لأن المذهب لم لم يبنى في hidaya ala manhajin مؤصل ba يكاو ya kawo wannan ba sai saboda shi ba a gina shi ba tun a farko akan wata mazhaba kafafiya eh babu wata mazhaba kafafiya bayyanan da aka gina mazhaba kan da wanda aka ce usulu wanda yake usul din ta bayyane yake wala biyu ta'amul al nusus a shari'a ko kuma yanayin yadda ake mu'amala tare da nasosi na shari'a bal tazazzaba mawaqif a matsayin su yayi tazazzub matsayin su yana ta raurawa kuma ijtihadin su na ta raurawa baina muwafaqatil mazhab salaf tsakanin dacewa da mazhaba na salaf raddi alal mu'tazila da kuma raddi ga mu'tazilawa wa istikhdam ilm al kalam da kuma aiwatar da ilm al kalam da ta'yid al aqida wajen karfa aqida wasu daga cikin su sun yi wanda su ne wasu yawa sun yi ta amfani da ilm al kalam a wajen karfafa ainihin aqidan su warrad alal mutazila kuma raddi ga mutazilawa wasu igram ilm al kalam bi ta'yid al aqida eh shine na warrad da shi na Diba? Diba? Mm. جوامع الفوائد بسم أبو فردوس نعم أبو أن طلاب عقدوا بهذه الوصية النفيسة القادمة da a ce ɗalibai sun yi riƙo da wannan wasiya ɗin mai tsada mai kima wa qaddamu asatizahum fi an yakhtaru lahum min al ya zamanto sun gabatar da manyan malamansu. akan su zaben musu littattafan da za su karanta abin da ya dace da ɗabi'an su ɗalibai da sun samu nasara wala kasara lahum masafa kuma da ainihin zango ya takaitu gare su maimakon su yi karatu mai dogon zango karatun ya tsawaita a gare sai ga sun yi karatu a ɗan ƙanƙanin lokaci na wal eh, kuma kuma lokuta za su takaitu a gare su an gane ba za su ɓata lokaci wajen nazari ba kafin su gano walamma aza'u lahazatan min lahazatil da ba su tozartar da wani second daga cikin second na rayuwarsu ba an gane ku zai zama to ba za su tozartar da wani second daga cikin second na rayuwarsu ba saboda sun nemi shawarar malami shi malami ya samu nasara ya zama malami to kuma wasu littattafai ne ya karanta wani hanya ne ya bi har ya zama to malami dan kankanin lokaci a nan wajen zai mutum ya nemi ka nemi shawarar malami din malam ya baka shawara to tunda malam ya baka shawara kai aiki da shi zaka ga ba za ka bata lokacin ka ba amma in baka yi aiki da shawarar malam ba sai ga dan tsantsanin lokaci ka bata lokacin ka a sai ga lokaci mai tsawo baka samu abin da kake so ba na'am ruya annahu qila lil iskandari bil qarnayn an wato cewa an cewa ainihin zul na'am lima tu'azzimu ustabaka akthar min abik me yasa kake girma malamin ka fiye da mahaifinka qala wa ni'ma ma qala sai ya faɗa yake madalla da abin da shi zurdalaili ya faɗa ya anna abi anzalani min as-sama'i ila al-ard shi mm. domin babana ya saukar da ni daga sama zuwa ƙasa wa ustazi yarfa'ani min al-ard ila as-sama shi ko malami na yana daga ni daga ƙasa zuwa sama ma'ana malami yana kai ni aljanna daga can inda na fito an gano wani ku sai da wannan ne shi ne ban haba shi zirkan yin fifita malamin shi akan ainihin mahaifinsa saboda wannan dalilin shi malami ya koya masa addini amma wane ne ya ɗauke shi ya kai shi wajen malamin kaga shi ma malami shi ma mahaifi kaga mahaifi yana da gudunmawa mai tsoka shi ya zo da shi duniya shi kuma ya miƙa shi wajen malamin sunna da zai karantar da shi هذه نصيحة غالية wannan nasihatun ce galiya nasiha ce mai tsada in kana fi thubutiha nazar duk da a wajen tabbatar da wannan wajen isnadi akwai abin dubawa ya inganta to babu isnadi wanda za a iya tabbatar da shi wallahu a'lam wala ya kota ne an akura shay'an yuzinuni yuzinuni wato ba zai kubuce mun ba zan ambaci wani abu da yake bakanta mun rai ma ya fadu ba da talaba talaba da ilmi daga abin da wasu ɗaliban ilimi a misali iri na suke aikatawa wa huwa annahum inda bidayati ya ce su a lokacin da a lokacin fara karatu da ɗaliban tarahum fi aw fi awwali ityanihim ila halaqatil ila halaqatil ilm zaka gansu a farkon zuwan su zuwa ga halka na ilimi ya tuna ila ustaz bil kitab suna zuwa wajen malami da littattafai azzakama manya manya al kabira sai ga sun zo da katon jaka da littattafai manya manya wa bi ibarati ukhra wato idan muka dauki wata fassara daban kuma ya tura ilaihi bil mutawwalat suna zuwa wajen malam da littattafai manya su zo da ainihin ibn kasir su zo da ainihin sahih bukhari su zo da ainihin muktasar su zo da ko kuma kai tsaye a zo da riyadu salihin ko kuma a zo da alfiya ah, ko a zo da tarihi na ibn isa an gane kai tsaye a ce aka maka lamun zo yin karatu ne ma annahum laysa ladayhim nuduj al-ilmi duk da cewa a wajen su babu nuna na ilimi ba wai sun nuna bane ba wai manyan dalibai bane wanda sun yi zurfi wajen karatu alladhi yu'ahhiluhum ala dhalik ba wai suna da nuna na ilimi bane wanda zai cancantar da su akan haka wa da lam yatamarasu al kai wasu daga cikin su ma ba su yi mumarasa ba su yi gogayya da karatun alkur'ani ba in ka zo wajen karatun qur'ani ma akwai rauni ba'aduhum du'afa daga cikin ma suna da rauni wajen sanin huruf al-hijaiyya tun wajen jan baki za gane cewa akwai matsala hmm. ai la yastati'una an yumayyizu bayna al-huruf ai ba sa ma iya tamyiz tsakanin hurufi wa ma zalika ya'khuduna al-kutub al-dakhma amma duk haka ya'khuduna al-kutub al-dakhma hmm. zaka sun yi riko da manya-manyan littattafai suna so mallam ya karanta musu yuriduna qira'atahu inda shaykh suna son karanta littattafan a wajen malam haza gurur wannan rudu ne rudu ne da girman kai wata biyu eh, da bata lokaci wana bi nafsi kasiran ma an sau talabatar ilm ni da kaina da yawa na dade ina yin nasiha ga ɗaliban ilimi iri na bi mulazamati sigarin mawsul su ga lizimtar ƙananan littattafai su ne sigarin mawsul kan mutum ya fara karatun ƙanana daga ƙanana zuwa matsakaita zuwa manyan littattafai Annabu akrabu ila al-fahm dhabt domin shi ya kusa zuwa ga fahimta da kuma hadda yanzu mutumin da zai fara fiqh sai ya fara da aqrabul masalik na malikiya ko ya fara da muktasar kai tsaye kuma yana so ya san fiqh da mutumin da ya fara da qawaidi daga nan ya zo ahalari a wasu zauren sukan ɗauki ƙawa'idi sannan sai a ɗauki ashmawi sai wasu na ganin kamar ashmawi shi ya kamata a sanya kafin a sa ahalari sai su sa kawaidi ashmawi ahalari yadda dai malami ya tsara misali dan dan dalibi ya fahimta kaga wayannan ƙananan littattafan suna da tasiri sosai dalibi ya fara fahimtar al'amura sosai kafin ya ɗauki manyan littattafai ya karanta domin ya karanta manyan littattafai sai ya kyamaci bidiyon gaba ɗaya to da zai ga cewa karatun wato an karanta wasu 'yan layi kaɗan amma an yi bayani mai yawa ko bai yi zirgi ba kuma gane karatun zai gagare shi saboda za a yi ta bayani kafin ya fahimci mai ake nufi an gani amma in dama can yana da foundation duk wani bayanin da za a yi kafin malamin ya zire ya san inda aka nufa wa akthar bainan nas kuma irin wannan karanta kananan littattafai kafin manya shi ya fi yawan aukuwa tsakanin mutane. Ma fara a sheku azdarnuji. Kamar yadda a shek al'imam azdarnuji ya faɗa a cikin ta'alimul muta'allim nan wani layi Allah ya masa albarka. Eh. Wa alaikum salam. an zai wani zai zo ne abin da yake so ya karanta shi yake so idan malam ya ki karanta mai ya je yana zage-zage kuna ga wai ɗalibin suna kenan yana so karatu ya mishi albarka kaga yana yana ta faɗin maganganu na fatan ga shi wannan malami wanda yake karantar da shi wannan littafi irin wannan yana faruwa gaskiya galiban ga ɗaliban ilimi rashin sanin darajar shi malamin kan shi. da kuma rashin sanin ainihin muhimmancin karatun shi zai koli tabi zai ce ma ni na soke na daya na biyu ma yana tsakiya sai ka ga kai din nan karanta yadda za ka karanta da shi ka san dai a ɗaya daga yanayin bin ka san da wuya yana da foundation mai kyau amma ga shi ya datse kusan karatun ya kusan gamawa zai ga cewa an kaɗa ko littafin kana karanta da shi ya ga duk karatun wato ba zai gane da kyau ba kawai za ka yi ta karatun ne kuma abin da baka mamaki ko da bai ganewa zai rinda zuwa haka haka zai bude ta ka tabbatar da gane ba ka karanta mai ke tafi za fashi amma kuma karatun ba albarka ko bai ganewa ji irin wannan kaga ya kamata ɗalibai sai makar su inda ɗalibi zai zo majalisi ya zo ne don ya fahimta ba ya zo bane don a ce ya sauke littafi wani kawai zai ce ashe an sauke littafai da yawa amma ba za ka inda za ka tura mai ɗalibai ya yi karatu wajen su ba zai iya karanta da ko guda ɗaya ba da irin wannan ya faru akwai ɗalibi wanda ni na ɗauka cewa gaskiya ya nuna wallahi ya ce a je a yi karatu wajen shi wani ya ce wallahi ya je ya ga shi kanshi ma da aka tura ya fi shi fahimta wallahi ɗalibin ya buɗe majalisi ce wallahi ni kai na malla malam da wasu abubuwa sun ga duk bai san su ba zaga mutumin da ake ganin ya nuna har ana iya tura mai ɗalibai amma shi kanshi ɗalibin da aka tura ya ce ya fi malamin ilimi kaga al'amari ya lalace ya ko نعم نعم آه، كشف الشبهات بمسائل الأهل والجهاد نعم شاكلة الزند تفضل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الثامن تسكى نتقص أن إبدال أهل والصلح الحاكم أن إبدال الأهل آه، والصلح الحاكم صلح مضاف إليه lallai بات ainihin القوري da kuma شو shugaba shugaba amirul muminin wato ya kulla alkawari da kafirai ya yi sulhu tare da ainihin kafirai to bata sai su 'yan hamasa sai suka ce ainihin alkawarin da ya kulla da sulhun da ya kulla da kafirai sulhun bai yi ba me yasa bai yi ba su ba su yarda da musulunci shi ba shi shugaban yaya za a yi su ba su yarda da musulunci shi ba shi kuma ya wakilce su a wajen kulla sulhu da alƙawari da kafirai saka duk sulhun da ya bai yi ba kawai an gane alhakin bigayar ma anzalalla shugaba wanda yake hukunci bigayar ma anzalalla misali a ce yanzu shugaba ne yana yin hukunci da wasu tsari wanda ba na Allah ba shugaba ne musulmi amma yana bin tsari na demokrasi shugaba ne musulmi amma yana bin tsari na gurgudu sosai kuma su kafirai sai suka zo suka yi sulhu da shi su sun ɗauka cewa shi musulmi ne an gane su kafiran to mu kuma su kuma ka samu wasu yan hamara suka ce su ba su yarda da musuluncin wannan ba duk wani alƙawarin da ya kulla da wasu kafirai ko amana za su rusa shi ba ta ce ne shi kai ya ma rushe da kanshi ba ma wai abin nan bane to shine ma'ana to bata wannan alƙawarin da wannan sulhun ga shugaba mai hukunci da gairi ma'an zalala ya yake yi kuffar ga kafirai ba ha ba ha su ba da kuma wato halatta an gane ko halatta jininsu da wannan cewa duk wani kafiri wanda shugabanmu ya kulla amana da shi wato jinin shi ya halatta saboda shugabanmu shi kanshi kafiri ne tunda shugabanmu kafiri ne to yaya za a yi mu kuma kafiri ya kulla amana da wani wani kafiri bai yarda an gane da halatta gidanen su da wannan Ya sadda an yastalzim yana lizimtar da kangewa daga hanyar Allah ku gane yayi yana lizimtar da kangewa daga me daga hanyar Allah subhanahu wataala wa tafiru islam kuma da kore mutane daga musulunci an gane wannan abin da suka aikata za su gashi kamar maslaha wato sun kore mutane daga musulunci ne sun kange mutane daga hanyar Allah me za a yi tunani za ce musulmi ba su da alkawari za ka zauna da su tiliyan tiliyan tiliyan tiliyan ka kulla amana da su daga baya sai su mamaye ka su yaudare ka su kashe ka sa kona musulmi nan gaba yana so ya zauna ya yi alkawari da kafiri saboda maslahan kanshi ya zama musulmi maslahan su ne kila musulmi na da rauni a lokacin suna ganin ba za su iya yaƙi ba sai suna so su yi sulhu sai kafin sai kanku yadda kawai ku ci gaba da yaƙin da su don mutane ne wanda kai amana da su zasu saba an gane sai ga daga nan wajen sai a yaƙi musulmi har a samu nasara kansu saboda yan hamasa su suka janyo wannan an gane wannan ko to su wayannan yan hamasa su ne suka nuna wa kafiran cewa ba musulunci bai da amana saboda shi dan hamasa bai san illan abun ba kai da kai shugaba da ya kulla wannan amana din su kafiran duniya shi suka sani kuma su a iya tunaninsu shugaban musulmi ne su musulmi na girma shi kamar yanzu a ce da musulmin Najeriya da kristocin Najeriya su kula amana sai sarkin musulmi ya wakilce mu sai mu ce ba sarkin musulmi ba ne sarkin gargajiya ne duk abin da ya kula, mu yarda da shi ba to ba za mu san illan ba sai nan gaba eh shi kristan Najeriya ya dauka kawai sultan duk abin da ya faɗa a madadin mu ne bai san cewa ƙarƙashin ƙasa akwai matsala ba gani to tun da bai san matsala ba shi ya ɗauka kawai musulmi ne suka suro shi wakilin su ne to sai ya zama to sai ya kulla alƙawari da su sai muka je muka warware muka kashe ainihin mutanen an gane domin za su sake jiki da mu sai mu kashe su to daga nan ba za su ƙara sakin jiki da ko da an zauna za su iya yin amana su masu warware ko kuma su yi amana da mu an gane su ki yarda da musu ce kai wannan wayan mu kai amana da su saba wasu mutum ma da shugaban su gaba ɗaya mun zauna da shi amma saboda yaudara sai shugaban ya tura mana wasu daga baya ya zo ce ba ruwan shi ba da yadda shi bane an gane wannan aiki wannan ko magana fa da ake yi masu irin wannan hamasa din suna yi ne bakar saudiya ba jama'a cewa saudiya ba tana bin tsarin Allah ba ne. yauwa shugaban saudiya in ya yanke hukunci ba za su ba to idan an ce saudiya ba ta bin tsarin allah to wace kasa ce ghana ne ke bin tsarin allah ko najeriya saudiya ce ba ta bin tsarin allah da ka ce mana saudiya tana kurakurai sai mu ce madalla mutane ne dama mutum tara yake da ci bin ba sai ka ce ba ta bin tsarin allah sai mu tambaye ka wani tsari wani tsari ne saudiya ke bi saudiya ne kundin mulkinsa ba demokuraɗiyya ba ne saudiya ne kundin mulkinsa ba gurguzu ba ne ba jari hujja ba ne tsari ne sun ce ba su da wani tsari sai musulunci kitabu sunna idan kuma an samu kuskure ta bangaren shugabannin dama kai ma kanka kana karanta qur'ani ka saba to to shugabannin ba mala'iku bane masu fuffuke la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru to idan shugaba ya zartar da hukunci sai kaga mabiya sun yi warware an taɓa yin lokacin da aka zo da wasu likitoci da ƙasashen turai ƙwararru saboda ana so a fa'idantu da iliminsu suna da wasu muka wanda mu ba mu da shi sai aka ɗauko su on contract an kawo saudiya domin su karantar da musulmi a likitocin nan sai da aka samu wasu samari masu kishin addini a cewansu suka kashe likitocin nan gabaki daya shine amerika ta ce to tana so ta sata gani wani mataki saudiya za su ɗauka so in saudiya ta goyi bayan wayannan samari ta ce ainihin ba a kashe musulmi da kafiri to za a ce ok saudiya tana turo samari sai ta zuge ta ce ita kuma ba ta yi da ta'addanci ba ta koma ta iya irin na shi'a america ta saudiya tana tana zuwa ta yi amana sai ta turo samari ita kuma sai ta zuke ta ce ba ruwanta ta yi sirri da su to in saudiya ba ta ɗauki mataki kan samarin ba to za a kalli saudiya matsayin yan ta'adda ce amma a wato mai kisan mai masu sun masu to saudiya ta shiga tsaka mai wuya in ta gyare su ta dogara da wala yi kutar muminin bi kafirin ta shi kenan ta lalata ba da ƙara da zama za su rinka ƙulla amana daga baya ga samari sun sun kashe kuma samarin nan gashi an ce musulmi ne ba za a musu komai ba in kai ne shugaba wani ishtihadi za ka yi a nan haka sai ka ɗauki fatawa na shekul islam ibn ba a kashe musulmi da kafiri sai dai in musulmin ya zama bai kisan gilla da kafiran don wani kamar kisan gilla ne sun saki jiki ba wayannan mutanen turawa sun turo muku mutane kwararrun likitocin su wanda suke ji da su don su ba ku ilimin likitancin nan daga baya ku su koma kun kashe su ina ganin fata wanda aka bayi kawai da aka yi su lahira yaran yara ne wanda yake masu kishin addini wanda kila da sun tsaya sun yi karatu ba karon fa'ida za a fa'idanci da su ba kuma irin wannan shi ne matsalolin da ake magana na'am na'am yace la'annahum ya annahum yu'ahaduna hakiman musliman domin su kafirai a su kai su duniya da suka yi sulhu da musulmi su suna zaton su sun yi alkawari ne sun kulla amana ne da shugaba musulmi ko ba ka ba kai ne ka sani ko misali yanzu mu dauka mu ahlus sunna sai shugaba sufi dan hakika yana shugabantar mu shugaba sufi dan hakika mai cewa kowa Allah ne shi ne shugaban mu to sai shugaba sufin nan ya je kulla amana da ingila akan cewa tsakaninmu da su babu yaƙi kuma sannan su saki jiki za mu iya kasuwanci za mu iya kaza da su suka saki jiki da suka zo sai wa inan samarin suka ce ai shugaban kafiri ne amanan da ya kulla bai yi ba daga ce kafirin ne shugaban dan hakika ne ba ko dan shi a fadiliya ismailiya ne shugaban mu kaga kafirci ya fahimta hakenan su ne wanda ibnu tabiya ya ce zahiruhum arrafu wa batiluhum alkufur wa zandaka yake zahirin su shi an ci shi an ci amma batinin su kafirci da zindiganci amma shine shine amirul mu'minin din mu to sai samari suka ce ai tunda dai kafiri ne malamai da sun san kafirci shi duk amanan da ya kulla za mu baka shi su wai ta kafaran sun san da wani badiniya ko na abu su ba abin da ya shafe su kawai shugabansu musulmi mun kulla amana da shi amma shugaban nan sai ya zo ya turo mana wasu samari suna kashe mu ya ce ba ruwan shi aka za su ce saka nan gaba duk abin da kuka kulla ba su are da shi ba kuma wannan barnan zai koma ga musulmi ne in dai musulmi suna cikin lokacin rauni ba su da wani dabara na cewa a yi sulhu na wani lokaci don su ƙara ƙarfi nan gaba gari duk da haka wannan shine kawai ko da shugaban kan biri a ne ko kan biri ka ɗauka cewa su kafiran ba san da wannan ba wannan sabanin ku ka kayan ku an ce wani wani big their leader their spiritual leader na suke ba wala ka za ce su mutanen da spiritual leader din su an yi alkawari da shi an yi amana amma kuma duk da haka ba su kula da shi ba wane ne za su yarda da shi wa'annan ai musulunci ba addini ba ne daga nan sai ya zama kange mutane daga addini ba za a fahimci addinin ba eh mu rikicinmu na cikin gida ne mu ka san kayan mu su ba sani ba na'am na yace wa anna dima'ahum kad ustimat bil ahd kuma su za su yi tsammani cewa jininsu an tsare shi saboda amana kullu قتل الله بعد ذلك يقولونه قتلا Su wani kisa gare su bayan haka za su lissafa shi a matsayin yaudara da kuma ha'inci wala yatasawwaru minhum an yi yaqbalu tafsir alladhi hmm. yazkuruhu bas ba a surantawa daga gare su su karbi tafsili wanda man yukaffi yukaffiru ay kaffir bi hukmi bi ghayri ma anzala Allah eh su wa'annan ba sa karban tafsir kaza ɗan Hamas nan tunda an sa musu ra'ayi na khawarij fahimta na ikhwanul muslimin fahimta na sururiya su suna kafirta mutane ainihin da idan mutum ya yi hukunci bi gairi ma'an zalalla min gairi tafsir irin wannan tafsir tafsir inda aka yi a a littattafan salaf su ba sa yi su kawai duk wanda ya hukunci ko ya halatta ko bai halatta ba ko ya yi kaza ko bai yi kaza ba kawai kafiri ne shi wannan shi ne daga cibban nan su sai shugaban mu yana hukunci da tsarin demokurasi an san cewa demokurasi ba tsarin musulunci ba ne amma shin duk mutumin da ya fada cikin kafirci ne kafiri la zai yi wa shugaban ka yi amfani da demokurasi amma ba wai ya yarda da tsarin ba ne kawai an tilasta mai ne yin hukunci saboda wani dalili an gane wani ku na'am eh, mun kama eh, wato wato alhamdulillah ah. kuma sarka ba su da shugaba ba idan shugaba ke zata da ka zauna kai amana da kafirai sai samarin kashe mutanen kafiran nan gaba kafirai ba su kare zara musulmi ba sauke haka zauna da musulmi kai amana zai zama shugaban su ya nuna an yi amana amma karkashin sai tura samari a kashe kafiran a gani shugaban da ya kulla wannan alƙawarin ko amana ya mu komite da shi ba amma su sai da shi a kuna da shari'a ta ba dama za a iya wa alƙawar da kullu ke bare ya kullu alƙawarin da ya kulla tare da kafirai kullalle ne shi za mu yi hakuri da shi saboda maslaha da ke cikin hakurin الأجمة المفيدة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم شاتنا دليل بقل wa idza qala qa'il idan mai magana ya ce inna inna al fi da'wa min al-masalih al-mursala eh nan ana magana wasailu da'awa shin tawqifiya ce ko ba tawqifiya ba ce abin da ya rinjaye ga malamai wasailu da'awa tawqifiya ce an gano wannan baya halatta mu kirkiro wani wasila daga cikin wasilan da'awa kamar mu kirkiro tamsiliya mu mai da tamsiliya ya zama to wasila na yada da'awan mu an gane malamai na salaf sun yi rubuce-rubuce kan cewa kada mu yi amfani da tamsiliya ya zama to wasila min wasa'ilin da'awa an gane wannan ko to a nan wajen idan mai magana ya ce lallai usulubi a na da'awa a ai suna cikin maslaha mursala an gane kamar yadda mota yana cikin maslaha mursala saboda yana taimaka mana wajen saduwa zuwa ga wuraren ibadanmu saduwa zuwa ga wajen kasuwanci ku cikin sauki loudspeaker shi ma yana daga cikin maslaha al-mursala idan mutum zai yi magana da mutane da yawa sai zan ba loudspeaker to yana da wuya a ji magana da kyau amma ka sanya loudspeaker to zai ga loudspeaker nan ya isar da sako zuwa ga wuri mai nisa an gane kaga duk irin wayannan suna cikin masalihul mursala to shi ma wato asalibu da'awa su ma suna cikin masalihul mursala idan wani ya ce haka na ce fana na kowal hal shari'a tuqbilu maslahat mali ba sai mutum bai shi shin shari'a ya taba yin sakaci ko watsi da wata maslaha ko kaɗan ga bayi akwai wata maslaha da shari'a ta bari wanda bata karantar da mu ba الجواب يأتي من شيخ الإسلام ابن تيمية جوابي زي زود هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول والقول الجامع سيتي مجانا ونديك جامع عشان نقول أن الشريعة لا تؤمن مصلحة قط للي شريعة بتتقيم وزيدة وتمصلحة بقط فوقنا بل الله تعالى أكمل لنا الدين الله تعالى شيء كمل لنا الدين تركنا على وتركنا يبمو على البيضاء alal mahajjatul bai kenan wannan sifa ne wanda an an hazzafa mausuf din shi sai ya bar mu akan titi wanda yake fari kal haka na hariha wanda daren shi kamar yinin tsari la anha illa hali babu mai karkata a dangare ta daga barin ta bayan shi sai halakakke in mutum ya karkace ma wannan hanya na sunna hanya na salafiya an hanya na ashabul hadith ya karkace ya bi wata aqida daban to sunan shi halakakke ya karkace ya zamanto ikhwani ko ya zamanto sururi ko ya zamanto haddadi ko ya zamanto waye ko ya zamanto dan khawarij ko dan shi'a ko sufi ko dan qur'aniyun ko kaza ko kaza ko dan ahmadiyya an gani to duk wannan in ya zamanto ya zamanto halakacce na ala anna wasa'il ad القوية tawqifiyya أن eh, an ciro daga إيه nan qayyim لتابنا babban malamin nan wanda دي mu'amalatul hukam ko Hmm. shine al-hujajul qawiyya ala anna wasa'il Da'awa tawqifiyya Sheikh Abdul Salam bin Barjas eh Sheikh Abdul Salam bin Barjas ya wallafa littafin nan shine wanda ya rasu cikin kuruciya na ganin bai kai shekara 40 bai bar duniya wannan bawan Allah amma rubuce-rubucensa na da haske kuma suna da suna da ainihin muhimmanci sosai a cikin aqidan salaf salafiya na wannan zamanin yasa ainihin Sheikh Ibn Usaimin da ya ga irin kokarin shiga shi da kuruciyansa yana rubuce-rubuce masu kayan amfani to ya yi magana gare shi wanda ya kamata a rubuta da ruwan zinari cewa lau asha da kana aya shi wannan bawan Allah da a ce ya yi tsawon rayuwa da ya zama to wani to min ayatilla an gane da ya zama wani aya ga al'umma musulmi na'am kultu sai na ce maza kana saba min al-kufr idan ya kasance ya tuba daga kafirci da fasikanci da sabo uh, a kanta ba adadin kabir eh, iya zama to an samu wasu adadi masu yawa sun tuba biturki shari'a da hanyoyin shari'a to haka abin yake an samu mutane da yawa an ba hanya ta shari'a kuma sun tuba uh, falima yalji'u daiya ila wasa'il menene ya sanya mai da'awa ke karkata zuwa ga wani irin wasiloli lam wanda ba zo ba cikin shari'a za ga wasu mutane suna bin wasu barayin hanyoyi domin su sa mutane su tuba an gane misali yanzu an taɓa yin lokacin da kiristoci a najeriya suna ta jan mutane suna ta jan mutane an gane da suke ta jan mutane sai aka samu wasu da wasu malamai a wasu kabilu daga cikin kabilun musulmi suna ganin su abin na damun su ana ta yawan jan mutane zuwa ga addinin krista sai suka duba suka ce to suna ganin me yake jin mutane mutane suna sha'awan abin da ke gudana a cikin coci na kaɗe-kaɗe da raye-raye da sauransu kamar shi ke jan mutane musamman mata an gane da kuma yadda ake tsara lokaci akwai lokacin da ake tsarawa lokacin asabar da lahadi su ma suna yin wani taro ana kaza ana kaza a ba mutum mutum ya ce kai ne sakatare kai ne waye kai ne waye ita kuma ya kamata mu fito da wannan sai suka fito da su ma wasa'ilin da'awa suka samu manya-manyan ganguna sai malami kawai ya falle a guji ana kiɗa gangan ina gudu ina ga ɗafa san gano wannan suna kiɗa suna to sai su ba su sun yi tsakanin da Allah ne ba amma kuma sun dace da sunna la wannan kiɗa ɗin bai daga cikin wasu su da'awa to sai suna kiɗa wannan kiɗan sun yi shi ne wai dan kaza akwai wani malami wanda yake gaya mana cewa akwai wani abokin shi da ke tare da wayannan mutane shi mutumin kirki ne sosai kawai wasu da ya kai min ziyara sai ga cewa shi ne kamar ya zama jagora amma kuma masallacin shi kafin a yi sallah sai har nan shashe tukuna ki a ah, me ba haka da ke wallahi tallahi muka san mutanen mu suna son kiɗa mutanen mu na son kiɗa in ba mai kiɗa ba kiristoci za su kwashe mana mutane shin wannan magana na shi gaskiya ne cewa dole sai an bi barauniyar hanya sannan a dawo da mutane ko ya kamata su sace tunani ne akan yadda ya kamata hanya na shari'a akwai hanyoyi na shari'a da yawa da za a iya bi don mutane su gane su da kyakkyawan manufa suka yi kuskure amma tun da sun saba ba sunna ba uzuri ikhlasi shi kadai baya wadatarwa sai ikhlasi ya hadu da mai mutaba'a da sunna to irin wannan ya fa yana faruwa misali zaka mutum mutumin kirki yana da kyakkyawan manufa ba wai mummuna amma saboda ya ki bin sunna shikenan an gano wannan ko sai ga sai ga sana kallo mai kristoci suka yi kuma bari mu yi irin shi نعم ماشي ما عندما ورد في الشرع كاف لتحصيل الغاية هذا شو أبدا يزوج في شريعة للي يا وجه تر وجه تبت الدعاية بس أم بقراون يرهن يا با من الدعوة إلى الله تعالى دعاء نجد دعوة زوا الله وهي آه، تطوير أساس شيء أي نجد توبة تر دم أصاب وأصاب أصاب وستوبة وإذا الدلال الدلال وهداية الدلال الشريعة تبت توب وليدعو دعوة إلى الله ما وضع محمد ما وضع محمد محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه واتو الدعاء نيشان فليسأل الدعاء إلى الله فليسأل فليسأل الدعاء إلى الله ها wato ya yalwaci ainihin masu da'awa zuwa ga Allah abin da ya yalwaci wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyar da annabi ya biya samu nasara tunda ya ce ya bar mu akan hanya mai kakkiya daren ta kamar yin ta ne babu mai karkacewa daga wannan hanya sai halakaci mu yi hakuri mu wannan hanya din wahiya wa innahum wahiya hiya wa wahiya wa asabu ko wa asabu wa asabu wa asabu wahiya wa asabu a'a fa innahu sallallahu alaihi wasallam oh to na'am fa innahu radiyallahu ala ilmin yariduna wa Yadurun. su akan ilimi yaridun suke gangarawa kuma suke dawowa suna kaiwa da komowa ne akan ilimi su ya kuli ibn mas'ud radiyallahu an. Ibn Mas'ud, Allah ya masa rama yana shi. Allah ya kara masa yana cewa ya ku mutane na'am innakum tahdithuna wa tatuhdisun lalle ku za ku ta kirkiro abubuwa wa yi yuhdasu lakum kuma za a kirkiro gari ku za ku kirkiro kuma za a kirkiro muku fa idza ra'aytum idan kun ga kirkirarrin al'amura wa alaikum bil amri al awwal ku lazimci al'amarin farko ga kun ga wannan ko hmm. ku duba magabatan ku ya suka yi ku lazimci al'amarin farko shine al atiq hmm. wa qala yace iyyakum wat tabaddu kashedin ku da kirkiro bid'o'i a cikin addini da sunan gyara iyyakum wa tanaqqu kuma kashedin ku da tanaqqu wato zakewa da wuce gona da iri ka shaidun ku da zurfafa cikin bata da bid'a mm, ku lizimci atik da ɗan abu menene atik abin da ya dade a Najeriya ko abin da ya dade tun zamanin sahabbai zamanin sahabbai akwai masu ganin an ce atik abin da ya dade a Najeriya lokacin idan wani ya ganka lokacin lokacin da sufanci ke da tasiri a Najeriya idan wani malami daga cikin malamin su ya ganka da littafai sababbi irin na ibn taymiya da littattafai irin na muhammad bin abdul wahab ko ya ganka da sayyid bukhari sai ki ku daina karanta wannan littattafai alaikum bil atiq yana da a karanta littattafan su irin nasu na wannan zamani shine atiq din shi ya manta wayannan littattafai da yake suka sun fi littattafan malaman su dadewa wallahi littafin ibn taymiya ya girma wasu wasu littattafan wasu malamai da yawa a Najeriya to su sai suna kira zuwa ga a karanta irin littattafan su na sufaye shi ne a tik shi ya daɗe a najeriya ma ba shi ya daɗe a saudiya ba a ina ka fara musulunci a najeriya ko saudiya eh saudiya saudiya shin da littattafan da ke karanta da mu manzan Allah da littattafan da wani ya kawo yana karanta da mu ra'ayin wani malami wanne ne a ce ga manzan Allah ba duk littafin da ya saba wa magabata shi ne ainihin sabo littafin da ya dace da magabata ko da yana kyalli shine mai kyau an gani littattafan yan bid'a shine ati ka shaidin ku da littattafan yan biri'a ku lizimci littattafan salaf na'am eh? littattafan su ne a din? littattafan salaf su ne a tik littattafan yan sabo eh. na'am ku duba littafin tabaqatul hanabila na'am ka kunu ne kamata kunu bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahman wa katiran ma zara hadha min ad-du'a da yawa kake ganin wannan sinfi daga cikin masu da'awa Ya yatamayyalu min hali amma wato suna kaiwa da komowa suna jujjuyawa daga halin nan na amawa da dina tahta da'awati wanda ke ƙarƙashin da'awansu wahum la yantabihuna ila mukminu da su ba sa lura da cuta ɓoyayye. eh makmanin da ba sa lura da ainihin ɓoyayyen cuta allazi mujandinu wanda muke kaiwa da komowa a garin shi. kitab ta farko nan akwai cuta ɓoyayye wanda ya hana mu nasara to su ba sa lura da shi wannan cuta ɓoyayye wanda muke ta kaiwa muke ta dandana da shi a cikin farkon wannan littafi ba su lura da shi ba menene cuta ɓoyayye rashin sanin cewa kurakuranmu da saɓon mu shi ya ɗora mana shugabanni ku. rashin sanin cewa ko da shugabanni sun zama na kirki saƙon Allah zai hana shugabannin gano abin da za su yi mana adalci da shi Allah zai azabtar da mu ya toshe ƙwaƙwalwar shugabannin su kasa gano menene ma adalci mai talakawa ce bukata za su iya ganewa ba in dai saban Allah mu yayi yawa to da wuya mu samu shugabannin da muke so an gane wannan dan Allah cewa yayi wala yansuranna Allahu may yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz lalle wallahi Allah zai taimaki masu taimakon addinin shi lalle Allah mai karfi da kuma mai izza in dai muna taimakon addini an gane mun tsaya kan hanya lalle Allah ta'ala ba zai bar mu haka nan ba ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurukum ya ku wanda kuka imani in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku wa yusabbit aqdamakum hmm. ko inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lalle Allah baya canza abin da ke tare da mutane na ainihin ni'ima da suke ciki har sai mutanen sun canza abin da ke tare da kawukansu idan muka canza sai Allah ta'ala ya canza mana aljaza'u min jinsil amal an gano wannan qanunun ne ja a bisigati shar'a bisigati shar'i wal in mun yi Allah ya mana an gano wannan ko to suka kaga saboda haka wannan matsalan na gano cuta oyayye din yana daga cikin abin da ke damu masu da'awa akwai masu da'awa masu ganin cewa zanga-zanga da ɗaukan makami a yi fito na fito da hukuma shine hallu an gano wannan wannan shine mazhaban da ke rinjaye a duniya yanzu in ka je kasashen laraba za ka zanga-zanga ba wuya an ɗauki makami mun ga siriya mun ga misira mun ga algeria mun ga ina mun ga ina mun ga ina mun ga algeria mun ga kasashe da yawa kasashen larabawa zanga-zanga da ɗaukan makami shine hallu a wajensu wasu kuma suna ganin hallu shine kutsawa cikin siyasa a shiga a gyara in aka shiga za a je cikin wajen a gyara ko zai gyaru ko? in an samu yanzu zai yiwu a ce dukkan wanda shiga cikin siyasa dukkan su gaba ɗaya mutane masu kuma mana gidan salafi wanda za su je zama wakilan mu zai yiwu a ce dukkan masu na mana gidan salaf balantana su cire kundin mulkin gaba ɗaya su sa na musulunci a wajen kuma zai yiwu a sa na musulunci ga mutanen anambra ga mutanen akwa ibon ga mutanen ina wanda wakil suna suna wakilta mutanen a majalisa zai yiwu kan ba zai yiwu ba sai dai idan har za mu zo mu rinjayi mutanen kasar da ƙarfin tsiya mu mai da su musulmi da ƙarfin tsiya in zai yiwu kuma ji wannan aiki to a duniya akwai masu wannan tunanin yanzu kamar ikwanin musulmi sun yi amfani da ƙarfi da ɗana bama-bamai da sauransu kuna bakin wake don su kafa daula a ƙasashen larabawa da abin ya gagara sai suka yi amfani da wani kuma abu. wai if you cannot beat them join them hmm. in ba za ka iya faɗa da su maka ka shiga cikin su tun da dai yanzu da siyasa ake hawa mulki bari mu zama yan siyasa sai suka rikide suka kira gemu suka yi zanzaro suka zama yan siyasa an gano wannan za ga ni mutum mai addini ba ka tsasa mai addini bane ya zama ɗan siyasa su suna ganin in suka shiga siyasa da haka ne za su iya gyara kurakuran da ake ciki to shekaransu nawa na mutanen yanzu ka je kasar tunisia akwai kungiyar ikhwanul muslimin a ciki suna cikin majalisa amma kuma a kasar tunisia ne aka sanya doka cewa ainihin dole ne mutum ya auri mace ɗaya kawai kuma akwai akwai sa majalisa masu kishin addinin masu suna kishi din amma duk kasashen laraba babu inda aka tilasta wa mutum ya auri mace ɗaya yana ganin wajen har yanzu dokan na nan kuma a can ne suka halarta auren auren jinsi namiji ya auri namiji mace ta auri mace sun halatta shi sun bashi kuma akwai sa cikin majalisa shin wannan shine hallu ba shi bane mafita inda shine mafita da mun ga kasashen larabawan nan ya kuwa da musulmi suna nan a ciki sun shiga majalisa sun kasa yin komai har yanzu su ma kuma suna da nasu dawa matsala za su iya zuwa su halatta wani abu da yake haram kamar kaga su suna ganin halaccin mace ta shiga majalisa ikhwan wanda wannan ya saba wa ainihin manhaji na ainihin suna a ce mace ta zama to 'yan siyasa mace ta zama to tana cikin majalisa tana gwagwagwa da maza duk wannan gaba ɗaya manhajin su ne misali to shin wannan ya haifar da ɗa ido kutsawa cikin majalisa don a kawo gyara bai haifar da wani abu ba to ikwan kaga yanzu sun zama 'yan siyasa akwai wani masu ganin cewa da ƙarfin tuwo ne za a karɓi mulki akwai masu ganin ta hanyar siyasa kaga to dukkan wannan kowa yana ta bin hanyar da yake ganin shine hanyar tsira a wajen shi na'am لأن معظم ما يحصل الدعاة المهتمون بالسياسة dan mafi yawan abin da du'at masu himmatuwa da siyasa abin da suke mafi yawan hasara suka kasa ganewa na'am annahum yazaruna shuku kamar hiya su suna barin talakawa kamar yadda suke dan yan siyasa ba sa gyara shi dan siyasa bai yin wa'azi gare ka cewa ka gyara kuskurenka in yazo ya ce zai gyara aƙidan mutane da ibadar mutane to ba za a zaɓe shi ba duk mutumin da ya ɗauki siga na politik to dole ya zama to na politik zai yi shiru ga sufancin sufi da shi'ancin ɗan shi'a da ƙalaƙatancin ɗan ƙalaƙatu da kiristancin kirista da yahudancin ba yahudi zai shiru me yasa zai shiru yana son ƙuri'an shi ai kana son yawan jama'a ne shi ɗan siyasa yana hawa ne da yawan jama'a to kuma in zaka in zaka hau da yawan jama'a sai ka zo kana wa'azi akan su akan yahudanci bai da kyau kaga ba yahudi bai tare da kai kenan kristanci bai da kyau krista bai tare da kai sannan sufanci babu kyau shi'anci babu kyau kalakatanci babu kyau kaga za su ce to wannan mutum ba za mu sai zo sai su goma sai su zaɓi wani mutum ma wanda mai wani addini ma wanda ba musulunci ba kai mai tsatsauran ra'ayi ba ruwan da kai a ba mu ji wani malami ba sufi lokacin da ainihin wani malami ke ta wa'azi a kan tariƙa ba kyau ya ce kada wani ɗan tariƙa ya kuskure ya zaɓi ɗan izala ko me yasa ya ce saboda ɗan izala sun ce mu ba kan hanya muke ba ya ce amma kirista yana girma yana kirma musulmi sai kirista yana ce mu kuwa musulmi mutum da kirista ce wa musulmi shi za mu zaɓa ashe in ka soki in ka soki a gidan mutane a wajen Koriya ka samu za ka samu Koriya su ba an gani to shi dan siyasa ya zai yi to duk mutumin da ya shiga siga na siyasa to ya tashi daga siga na daɗi ba maganar awa kuma an gani kai ba ma wannan mutum ma ya zama to kawai malami a malami a bashi mukami a gwamnati na demokradiyya shin kana ganin zai yi magana mai zafi akan kristoci yadda yake yi da zai yi magana mai zafi akan shi a yadda yake yi da zai yi magana mai zafi akan sufaye zai zama dan siyasa wa'azin shi zai zama kawai ba wani akida in ya tsaya ya zace to wannan wanda aka bashi kaza shine yanzu mu yake astoce kenan wannan mutum ba ba ruwan shi to dole kaga ya zama dan siyasa dole ya zama ya daina soke soke ya daina magana kan akida kwata ta karban malami mai da'awa ya karbi babban mukami a gwamnati dole ya dole ya tashi daga da'i ya koma ma'aikacin gwamnati ba ruwan da magana akida mutane in ko yana yi ma hukuma za ta yi wani ne shi, ta kasa kai babba ne ko babban kwasa ko dole ne ya dena ina fasa gano wannan to wannan shine mafi yawan abin da masu shiga siyasa ba su gane wannan shine dalilin da ya yasa kaga ikhwani musulmi ta daina magana kan akida ta daina magana kan sukan wai manhajin wasu mutane ta dauki a'idan nan na ta'awun bi na tafakna alaihi dalilin su kenan saboda sun tashi daga du'a sun koma yan siyasa in za ka yi siyasa dole ne ka daina magana kan aibin mutane ba magana kawo gyara shi kuma Allah cewa inna la nudiu ajral muslimin wallazina yumsikuna bil kitab wa aqamu salata inna la nudiu ajral muslimin wa inna da suka rike littafi suka zai da sallah lalle ba ma tozartar da ladan masu islahi mutumin da ke kawo gyara yana gyara a mutane ibadan mutane mu'amalar mutane ba ma tozartar da aikin shi wula dan shi to siyasa ba wanda yake so ya siyasantar da addini ke dukkan mu gaba ɗaya musulmi ne alƙiblan mu ɗaya ubangijin mu ɗaya ne manzan mu ɗaya ne littafin mu ɗaya ne alƙiblan mu ɗaya ne kuma addinin mu ɗaya ne to me yasa za mu ringa soke-soken junan mu dan Allah mu haɗa kai mu manta da bambance-bambancen mu to wannan ke za to yanzu aqidar sunna za ta rayu kai malamin ka shiga siyasa baka bayanin aqidar sunna ko manhajinta haka rayu hmm. wannan shine sharrin malaman salafiya su kuta cikin mai siyasa zai zama zamanto aqidar salafiya zai yi rauni aqidar bid'a zai daga na'am na'am yace ah, la tuhissu illa bi wala eh su nan su talakawan an nuna musu su ba sa jin komai sai dai zanubin masu mulki kawai shugabannin mu azzalumai ne lokacin da yake magana ga wiwi a hannun shi ba ai wallahi wannan azzaluma ba za mu yadda ba yana kuza wiwi lokacin gashi da ibnu durwan shi ya runguma shi billahi lazi zai mun yaki wayannan shugabanni azzalumai ko lokacin gashi nan yana babban zalunci yana zagin Allah dan hakika ne shi ko yana zagin sahabin annabi sahabin zagin sahabi adalci ne ko to mai zagin sahabi shine kuma yake kira ka ku zo ku hada kai a kafa daula mai zagin a hadisin manzon Allah ko mai cewa sahih bukari a zuba shi a kwandon shara duk mai ce ku zo mu manta da bambanci mu haɗa kai wani irin haɗa kai ne wannan an gane wannan sai ga irin su shugabanni da kaɗai masu laifi mai zagin sahabi za a haɗa kai da shi mai kirkiro ainihin wurifi na shirka har ma ya yi da awon ana yi masa wahayi ya kirkiro a wurifi da zikirori na shirka yana yi to wannan ka ga su bokaye a cikinsu da yawa to irin wannan sai a manta da duk su. sai a zo ana tunawa da laifin shugaba mai mulki shi kaɗai ke laifi a wajen ikuwan shugaba kaɗai ke laifi ba sa wa'azi a kan komai sai wa'azin mai sai shugabanci mu dage ina ɗan dalila ina ɗan izala ina ɗan shi'a ina ɗan kaza ɗan ƙur'ani ina ku zo mu manta da bambancin mu yaƙi a zalimai wai da shi da su waye zalunci shi da ya ce a daina wa'azi a kan miyagun aƙidu na mutane shi da su wane ne a zalimi Zalimcin shi ma ya fi na shugabanni ana an gano wani ko to shi ne abin da suke ba sa ganin laifin masu mulki fa mata tufakiru mai tauba to a yaushe za su yi tunanin tuba eh tunda ba mai laifi sai shugaba kai kana ganin kai mala'ika ne mai fuffuke za ka tuba zaka tuba sufi yana ganin a haɗa kai da shi yana ganin shi alhamdulillah shi mutum dan shi zai zai kan shi an ci shi dan kala ka duk zagin hadisi an kyale shi kan akidan shi duk a manta da wannan laifin masu miyagun akidu a manta da laifin su amma shugaba ne kawai da ya sace mana kuɗi kenan babban wa'azin da ya kamata mu yi kenan kan satan kuɗi ya kamata mu yi kenan shin muna wakiltar annabawa ne ko wani da'awa muke daban walakar ba azna fi kulli ummati rasula ani ibudullah wa shalibu taqut was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yubadun Kano manzanni gaba ɗaya suna kira zuwa ga tauhidi ne kuma gaba ba suna kira zuwa ga adena sata dukiyar mutane bane eh kira adena sata dukiyar mutane wa'azi ne mai kyau amma bayan tauhidi ya tabbata kirista ma yana wa'azi adena sata dukiyar mutane ba yahude ma yana wannan wa'azi kowane mutum yana wa'azi a daina sata a daina cin hanci da rashawa ba shi bane babban abin da manzanni suka zo da shi babban sun zo da babban sako ne tauhidi a daina shirka a daina bid'a sannan sai su yi maganar saban Allah saban Allah yana rage imani a daina cin hanci a daina kaza amma ba sai tauhidi ya tabbata ba sa ɗauko wannan matsala idan ba a san Allah ba yawa to saka duk mutane in a ce a zo a yaki zalunci tun mun yi tarayya da kiristoci da yahudawa da masu bautan gwai aka ce a zo a yi justice a zo a yi mai justice duk mun tare ya kan za a ga duk an zo an samu sai kirista ce gaskiya shi ma yana goyon baya a zo a yi justice bai hude ma ya ce amma ka ce a zo a yi tauhidi sai kirista ce to ni ba akwai Allah uba akwai Allah da akwai Allah ruhu mai tsarki ba na tare da wannan da'awa naka shi bai hude ce shi kuma akwai uzairu dan Allah ne shi ya zaka lokaci a daina a yi tauhidi ka ce wai Allah kaɗai za a bauta ma aj'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab na'am na'am wal islah uh, wal islah wal islah da kuma a yaushe talakawa tunda an ce talakawa yan aljanna ne yanzu talakawan Najeriya wanda zai wanda ce dukan babu da laifi. akwai wani wanda ya ce wallahi talakawan Najeriya gaba ɗaya suna jira mutuwa ne su shiga aljanna saboda duk laifin talakawa ke shugabanni suka ja musu kun gane wannan to irin wannan wa'azi a yanzu ta zai yi tunanin ya tuba da tauriya ko abin da yake aikatawa Na wani suna duk da kawo gyara na wahiyya la tasma'u illa kalaman fi man yahkum ita ba ta jin wani magana a akan mumbari face maganganun shugabanni kawai shugabanni kawai ake ragargaza su ne a azzalumai wannan ta fa shine a cikin makura na da'awar ikwan idan muka yi da shugabanni azzalumai ce, to mataki na biyu kuma shi ne. da muke jira da su shi ne a yi fito na fito fito na fito na farawa daga zanga-zanga na lumana daga zanga zanga lumana sai koma zanga-zanga na bi na rashin lumana daga bayan sai ga makami a hannun mutane daga bayan sai kasa ta wargaje a rikice gaba daya kasan ya gagara zama an gano wannan to wannan yana daga cikin fitina na wannan kungiya da masu goyon bayansa irin su sururiya din irin su haddadiya duk sanda mutum ya makance daga kanshi ya zan fasiki mutum ya kasa gane shi wane ne shi wani laifi ne zai kai shi wuta duk an nuna mai shi kawai alhamdulillah kasuwancin shi lafiya lau zamantakewan shi da matan shi lafiya lau mu'amalar shi da jama'a alaƙa shi da Allah ba ba matsala Allah ya gaba gafarta samai. an gaya matsala haka an gane wannan mutum ya makance game da kanshi ya ya za a yi mutum ya yi tunanin tuba Allah ya domin Allah yana cewa kada ku zama kamar wayannan da suka manta da Allah sai Allah ya mantar da su kawo kansu wayannan su ne fasikai kamar yan Najeriya da yawa mun manta da kanmu za ga boka yana cewa kuma muna buƙatar kawo gyara boka ba mai zagin sahabin annabi yana cewa muna buƙatar kawo gyara mai kirkiro zikirori na da wuridi na shirka da bid'a da wani mai zagin Allah dan hakika da mai karyata hadisi suna cewa gyara eh muna bukatar gyara mana gyaran shine a dawo zuwa ga Qur'ani da hadisi akan fahimtar salafus Sani. aka an gyara kenan na'am eh. to shi zama da ke cewa an gajin ba tsaro to in har talakawa suka yi bore kuma rashin tsaron ya ninka wannan su hamsin yanzu ba kana ganin ba tsaro ba to nan gaba har kofar gidanka ba tsaron kofar gidanka in har bala'i ya zo in yadda su ke magana talakawa su yi bore sai gidanka ya gagari ka zama sai ka bar kasan ma su ba su ba suna cikin shugabanni ya kamata a samu shi isa suna da hanyar saduwa zuwa ga gwamnoni ya yi a ji a samu gwamna gaya mai mana Allah shi ke mu na to insha Allah a dangane da alƙawarin da muka yi na maganar gidauniya ina ganin yau ne ko insha Allah to insha Allah za mu ɗan bayani daga ɗan uwa a malam albani zai zai ɗan yi wasu bayanai kafin a fara yin gidauniya ɗin a gurguje. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. kamar da aka sani shekarun da ya gabata an gudanar da tafsiri e, kuma cikin ikon Allah an samu an biya kudin tafsiri har ma mun samu dan e, kokarin da ake na freedom an je an yi abin da ya kamata a yi na kokarin muna fatan Allah ya saka da alkhairi sannan babban abin da yake gaban mu yanzu maganar tafsiri yanzu saura wata biyar e, ramadan ya kasance misali to saboda haka da Allah yan uwa sun ba da shawara lalle ya kamata a yi wannan gidauniyar ne duk bayan sati biyu kuma maganan gaskiya shine wannan gidauniya matukar idan za a yi ta a saka naira goma naira ashirin ba za a je ko ina ba gaskiya saboda haka don Allah kowanne ya duba iya gwargwadon da kami samun shi kami ka kaskashe suna ganin ka ya fi tasiri da kowa ya kokari ya duba gwargwadon samun shi ya sanya tsoron Allah ya sanya gudunmuwan shi sosai akan wannan abin da ya shafi tafsirin mala ya sha karantar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wani sadaka ne da yake tudin mutum kokarin mai kadan ana ta kukan babu an san an shiga matsalan korona babu kuɗi babu kaza ba ba misali to saboda haka dan Allah kowa ya kokari ya ba da gudunmuwan shi inda duk masallacin da za a samu ɗari biyar biyar a yadda muke ciki yanzu haka din nan to insha Allah za a samu abubuwa masu tsoka sosai kun ga mu da muke zuwa karatun asubahi mun fi fa'idantuwa da karatun malam fiye da wanda suke zuwa da daddare ko ba haka bane yanzu mu za mu zo tun daga ranar asabar har zuwa laraba za a yi mana karatu littattafai da yawa ranar laraba da alamis da juma'a ita ce ɗaya ke amma a satin da ya gabata ko ranar juma'a sun yi ƙoƙari an yi bayani an samu dubu ashirin a gidauniyar da aka yi to inda mu ma nan za mu yi kokari kowa ya bada nashi gudunmuwan yadda ya kamata kowa ya duba gwargwadon iya karfin shi ya da gudunmuwa a wannan tafsirin malam yana wata wani bayani a wurin tafsiri yana cewa yana son ya ji yana jin daɗi a ce ɗalibai ne suka ɗauki nauyin tafsirin nan to mu kokari mu kuma mu zama mu zama wa'inda za mu iya shafe malam hawaye ta yadda bayanin nan da yake mu ma mu ɗabbaka shi kare zama malam na bayani a taimaka ko ko mun zauna kurin wani ce to an ma ina bada gudunma ko ina bangare kaza a koda kana cikin wani group da ake badawa mu ma muna cikin group din to saboda haka kowa ya kokari ya bada nashi gudunma ko din yayi idan ka bada insha Allah da wannan shine zai taimaka a samu a biya kudin tafsiri wannan tafsirin yana fuskantar abubuwa kala-kala wanda eh, yana buƙatar lalle mu saki shi idan mun saki shi mu dalibai da muke zuwa karatu to insha Allah kowaye ba zai ƙoƙarin ba mu tasgaro ba akan wannan tafsiri din muna da adawa ta waje da cikin gida akwai mutanen waje da suke da adawa da tafsiri akwai kuma wanda su ma suna da'awan suna su ma suna da adawa da irin wannan tafsirin da malam yake gudanarwa to mu menene zamu na kokari wurin mai mun tabbaka wannan tafsirin shi za mu ta bayani ne a ce a haɗa naira biyar naira goma in an tashi a ce an samu dubu ɗaya ɗari biyar ko kaza misali shi ne zai sa a biya kuɗin tafsiri kun ga ba zai sa haka ɗin ba shekaran da ya gabata mun san an sha wahala duk ƴan aka samu haka biya kuɗin tafsiri to wannan shekaran shi ma ga matsaloli sun zo to ya za mu yi iya ƙoƙarin wurin taimakawa saboda haka ni zan soma insha Allah ni zan ba da na ɗari biyar ɗin dan Allah kowa ya yi ƙoƙari don Allah ci tsoron Allah kowa ya ciro ɗari biyar ƙaranci in ba ba da shi ka sanya abin da zai amma dai muna son don Allah a yi ƙoƙari kowa ya zuwa bukin ka yi ƙoƙari ka ba da nasu gudunmuwa in an yi haka insha Allah ka ce da za a samu gudunmuwa da tsoka amma yadda ake cikin tafiya ɗin na a yi ta zagayawa ɗari biyu ɗari uku da nan gaskiya ba za a ji ina ba ba mu ce wanda yake da ɗari biyu ko naira ɗari kare sa ba amma kowanne ya duba iya abin da Allah ya bashi kokari ya fitar da wani abu ya bada wannan taimakon da zamu bada shine kishin da zamu sa a cikin wannan tafsiri da matukar an zauna kurin sai dai kai magana kace kai gaskiya kun ga kaza kaza ba surutu bane a kowa ya cire nashi iya abin da zai iya dukan mu talakawa ne nan mafi yawa to da talaucin da muke da shi kokari mu yi abin da zamu iya insha Allah Allah zai taimake mu saboda haka muna fatan yan uwa da Allah za a ce wa sabilillah sannan kuma muna ƙara tunatarwa da Allah abin da ya shafi tafsirin nan idan akwai wani abu wanda baka gane ba to ka binciki waɗanda suke da alaƙa da tafsirin ka binciki wanda suke da alaƙa da tafsirin su ma bayani a idan ko mutum zai ba da gudunmawa ne ta eh, account to akwai account number 0020172722 20172722 sannan sunan account din Asalafi Tafsir Association 0020172722 wannan shine account number din sannan idan an san wani kuma mai hali wanda zai iya ba da gudunmawa da Allah a haɗa mu da shi a haɗa kwamiti wanda za su je su samai domin a ba da gudunmawa wannan tafsiri da.

this one now zero six four six nine. Zero zero zero six one five seven six four six nine zero zero six one five seven six four six nine zero seven zero three seven three three nine three four two zero seven zero three seven three three nine three four two saboda haka da Allah duk wanda yake neman ƙarin bayani ko za ka ba da gudunma to a bincika sha Allah abuwa za su tafi yadda ya kamata muna fatan 'yan uwa da Allah a taimaka fi Allah eh, a ƙara taimaka fi Allah.